billahi min shaitan rajim bismillah rahman rahim rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin mun sai inda muke bayanin atishawa muka ce atishawa wani abu ne rahama ce ga ubangiji da take kare lafiya da take fita daga dukkan jijiyoyin mutum amma hamma tana daga cikin musiba babba domin hamma daga kasala ne wato shi yasa ake ce mata daga shaidan ne saboda daga kasala take da jin nauyi da mutuwar jiki mutuwar jiki kuma abu ne mara kyau shi yasa ake kiran shi shaidan don haka ake kiran hamma daga shaidan atisha kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala so da haka atisha ta hakika kamar da muka ce tana fita ne daga dukkan jiki kuma idan abin nan kuma ana son bayan mutum ya atisha ya ce alhamdulillah wanda zai amsa masa yi salati ga manzon Allah da alayensa kuma mu ba san me yasa ba aka cire salati ga manzon Allah da yansa daga cikin atisha idan mutum atisha ya ce alhamdulillah za ka ce rahmakallah kuma kai salati ga manzon rahama da yansa shi yasa ma za mu ga wasu sun tambayi imam al-baqir dangane da mutanen da suka ce manzon Allah ba shi da wani rabo atishawa sai ci karya suke idan sun kasance suna masu karya kada Allah ya ba su ceton Muhammad sallallahu alaihi wa alihi haka imamul baki ya bada amsa so da haka ba san me yasa aka cire salati daga atisha ba idan mutum ya atisha ya ce alhamdulillah kai kuma za ka ci allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad yarhamakallah so da haka manzo Allah yana da salati a amsa wa mai atishawa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa ali baiti wannan shine abin da ya zo a cikin rayuwa yauwa alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa albaiti abinda mai atisha zai ce kenan so da haka kuma sai ka ba shi amsa ya rahamakumullah da sauransu shi kenan to saboda haka wanda zai atisha wanda ya atisha ya sani manzo Allah na nasibi a ciki kuma wannan magana ta Imam bakir ta ishe mu kakkausan suka ne kan wanda suka ce yin atisha ba shi da wani salati da zai yi kuma amma yake cewa manzo Allah yana da salati wasu mutane suna kin yayin aka ce imam baki wasu mutane suna kin aiwa manzon Allah salati aure uku yayin atishawa da yayin yanka dabba da yayin jima'i yayin tarawa da mace sai ya ce me yasa me su ne suke kin manzon Allah da alayensa kai can su munafukai ne Allah ya la'ance su abinda imam al ya ce kenan babu wani waje da ba a yi salati yayin tarawa mutum da matarsa yana yin salati yayin yanka zai yi salati yayin atisha zai yi salati salati ba shi da iyaka yana daga cikin abin da babu iyaka kowane hali mutum yake zai yi salati so da haka salati muhimmi ne mu sani ta wannan bangare Allah yana yi mala'iku suna yi so da haka mu ma ya umarci mu da ga gayi ko da yaushe duk da salatin ubangiji da na mala'iku ya saba da irin nam da sauran saboda haka lallai salati wani abu ne wanda yake an karfafe shi a cikin atishawa Ah, kuma kuma wannan addu'ar da ake wanda ya tashi hatta wanda ba musulmi fa don mu sani wata rana wani mutum eh, kirista ne ya yi atishawa da da ya atishawa sai sahabban imam sadiq suka ce hadaka Allah Allah ya shirya da kai sai imam sadiq ya ce yarhamaka Allah Allah ya maka rahama mu kaddara mu ji mu duba mu ga girman imam al-baqir imam sadiq amma sai ce da wannan wanda ba musulmi ba da aka fi san da istilahin shari'a a cikin ruwayo da kafiri wato wanda ba musulmi ba da wannan ma'ana sai yake da shi yarhamakallah sai suka ce da shi kirista ne sai suka ce to sai imam sadiq ya ce musu la yahdihillah hatta yarhamahu ai sai Allah ya mishi rahama zai shirar da shi ku kun ci Allah shirar da shi ne kuma ya ce Allah ya mishi rahama me bambanci ai ba bambanci idan ya mishi rahama ne ma zai shirar da shi ai so da haka ba laifi dan kirista ya yi sha ya ce alhamdulillah ka ce mishi yarhamakallah ko bai hudu ya sha ya ce alhamdulillah ka ce mishi yarhamakallah so da haka atisha tana da amfani sosai ba masu son musu ta magana kanta sosai amma atisha lallai abu ne mai amfani ga mara lafiya idan mara lafiya na amfani atisha alama ce na cewa zai samu sauƙi sosai nan gaba kaɗan kuma muna sake mita muna sake jaddada cewa mutum idan yi atisha ce alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad idan ya faɗi haka allah zai halarci wani tsuntsu mai kamar fara da zai zama karkashin al'arshi yana nema mishi gafara har zuwa ranar alkiyama hamma wasu sun tambaye shi game da atishaya suke fita imam sadiq sai ce daga dukkan jiki don shi wancan ya tambaya aka ce daga yana ke fita ce daga hanci sai ce sai imam sadiq ce ba daga hanci ba ne ma'ana ba iyakacin ta hanci sai ce daga yana sai ce daga dukkan jiki take fitowa kamar yadda ne muka faɗa a farkon magana atisha kamar yadda wannan musulunci ya sanya wani azamantakewar rayuwa al'umma domin sanya alaka ta karfi tsakanin mutane mu duba mu ga yadda hatta da atishawa an sanya kal magana mai karfi an sanya abin nan mai karfi dangane da rayuwar mutum da atishawa da yake yi da kuma alakarsa da al'umma da yadda za su yi ma'amala da juna wannan yana da muhimmanci sosai da gaske to daga cikin abin da al'umma musulunci ya sanya society din mutane shine girman manya girman manya yana da muhimmanci sosai kuma lallai wanda bai girman manya ba baya daga cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi cewa lallai daga cikin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala shine a yi mai a girman manya daga girman ubangiji subhanahu wa ta'ala shine a girman manya idan mutum yana da babba ya girma shi saboda girman ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya san farlar babba saboda hakurinsa to Allah zai masa rahama a cikin wasu hadisai ya amintar da shi daga tsoron da ke samu ranar alkiyama wannan ba karamin muhimmanci su cewa ubangiji subhanahu daga cikin girmama ubangiji subhanahu ta'ala shine ka girmama wanda yake da furfura wato babban mutum wanda duk ya girme ka koda da kwana ɗaya ne yana da haƙƙin ka girmama shi haka musulunci ya sanya shi yasa musulunci ya zo da cewa girmama mumini girmama mutum wanda yake mai furfura ko wanda ya girmi mutum duk wanda ya girma mumini to ya girmama ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya wulakanta mai furfura wato babban mutum to Allah subhanahu ta'ala zai aika masa da wanda zai wulakanta shi a mutuwa wal iyazu billah yayin da zai mutu shi yasa yana da hatsari yaro ya zama yana da rashin kunya iyaye su tabbatar sun koya su yadda za su girma manya a cikin gida kuma dole karami ya girmama babba ko ya yake ko da ya girme shi da kwana ɗaya balantana da shekara balantana da shekaru <clears throat> girma manya yana da cikin abin nan muhimmi sosai daga cikin abin da al'umma musulunci ya sanya a cikin al'umma shine girmama babban mutum wannan girma manya ana an yi la'akari da shekarun da wani ya girma wani dole ya girma shi ta wannan fuska amma akwai wani fuska kuma fuska shine girma babban mutum duk da aka ce akwai mutane akwai babban su shugaban su to a girma shi saboda wannan shugabancin shi yasa ma za mu ga imam ali na cewa ba wanda zai ki girmama babba sai jaki manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa idan babban wasu mutane ya zo ku girmama shi sau da haka wannan yana da muhimmanci sosai mu gane da muhimmanci tsakanin wannan wannan ana nufin babban mutane shugaban mutane idan shugaban mutane ya zo ku girmama shi ku ba shi sa ku ba shi wuri na musamman ku daidaita lamarinsa kada ku daidaita shi da sauran mutane ku ba shi kimarsa ta musamman wannan musulunci ne wannan abin kuma ya daidai da hankali cewa idan wani jagora na mutane ya zo to lallai a ba shi matsala ta musamman da kula ta musamman da girma ta musamman wannan ka'ida ce ta musulunci kuma ka'ida ce ta hankali kuma duk abin da hankali ya hukunci da shi ba shi da muni ta musulunci ya yi hukunci da shi sau da haka girma babban mutane wani abu ne wanda musulunci ya zo ya karfafa shi kamar yadda hankula suka tafi a kai kamar yadda girmama na gaba saboda ya girme ka ko don yana da furfura ko don ya baka shekaru ko don yana sama da kai sosai wannan ma musulunci ya zo ya karfafi abin da ya yi da hankali da haka a gane kuma duk wanda ya girma wani gaba ko ya girma babba ko ya girma wani sama da shi ko ya girma shugaban mutane to ya tabbata ya sabi Allah subhanahu ta'ala zai sanya masa wulakanci ko dai a duniya ko kuma yayin mutuwa wal iyaz billah Allah ya tsare mu daga wannan rashin girmama na sama da girma shugabanni sai dai wani lokaci girma yana haduwa idan girma ya haɗu tsakanin babba da malinta to babba ko da ya girma wannan zai girma malami idan aka haɗu da shugaba da malami shugaba zai girma malami haka ne shi ilimi da'iman shi ne yake ɗaukaka ba a ɗaukaka kansa ko da ɗa uba ne idan uba ya zamanto ɗalibin ɗansa to shi zai girmama ɗan ɗan zai girma ubansa ta fuskacin babansa ne amma girman da baban zai ba ɗan ya fi yawa saboda mai malaminsa ne shi yasa da za a haɗu uban shi zai fara wa ɗan sallama saboda malaminsa ne so da haka ilimi yana da wata daraja ta musamman da Allah ya bashi bai ba wani abu irin ta ba bai ba shugabanci bai ba haihuwa irin ta ba a idan idan eh, daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu a cikin al'umma a cikin society shine idan mutum ya shiga wuri idan mutum ya shiga wuri zai fita idan mutum ya shigo wajen mutane su tarbe shi mutum ya zo gida ku tarbe shi ko bako ne ku tarbe shi mara ba sannu dai a raka shi a bashi wajen zama ko ma waye wannan shugaba ne ba shugaba ba ne yaro ne babba ne wani ko waye idan ya zo mutum abin da zai mashi kenan ya girmama shi har ma wata rawa tana cewa duk wanda ya shigo gidanka amir ne sarki ne za ka girma shi za ka ladabta shi za ka komai masa ladabi har sai ya fita sannan ya fita daga wannan karamci so da haka gidanka duk wanda ka ba izini shigo gidanka ka sani gidanka wajen sarauta ce gare shi yana da kima ta musamman yana da daraja ta musamman amma ah, akwai wani abu shi ma idan al'umma tana tattaro a waje guda tana tattaunawa musulunci bai bar wannan ba sai dai sun yi mishi doka duk inda aka haɗu al'umma ana tattaunawa to mu sani tattaunawa nan da ake yi tana nuna sirri ne duk tattaunawa da wasu mutane suka yi sirri ce har sai an bada izini a faɗe ta shine suke ce almajalisu bil amana wannan ruwaya ce da aka rawato daga manzon rahama albay suka taho da ita sai kuma aiwatar da ita cewa almajalisu bil amana dukkaninsu sun maimaita da wannan babu wanda yake da izini idan kun zauna kun yi hira ya tashi je ya faɗa wani waje sai dai idan da alama da take nuna ba komai in an ji an hira a wani waje amma matuƙa aka zauna aka hira a wajen to majalis bil amana babu wanda yake da haƙƙi ya je wani waje ya yaɗa ta ya shilinta ta ya faɗi ta ga wanda yake ba a halinta ba wannan muhimmi ne sosai musan wannan a cikin abin da ya shafi kiyaye amanar zama saboda haka ba sai an ce maka kada ka faɗi wannan magana ba kai ma ka sani da inda aka haɗu aka yi group aka yi magana aka tattauna to wannan amana ce da ta shafi wannan group din bai halatta ba ka fitar da ita zuwa ga wasu jama'a daban in allah yadda za mu dakata a nan lokaci mai zuwa za mu ci gaba zan ce wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa sallallahu ala muhammad wa alaihi tahiri